ان يكون العرف موجودا قرب نين زمانا نان عند انشاء التصرف ولن فعل وانا قدان الوان وبناء على ذلك فلا يحتد بأي عرف طبعا بعد duk wani tsorofin da ya faɗo ba da nisa'i bayan an gama rikici misalu zalika lauha na fashaksu Allah ya akula lahaman wa kana urfu halin baladi urfi an garin allahamu kullu lahani. a urfin an garin nama shine duk wani nama nama sunan shi a fi wasanki Annal hama eh, kullu lahadi fi wasamti shi kenan ya zanta ba zai ce nama ba kai za mata gayyara haka of sai ga wannan ofin ya canza fi ya hadi ilbalda ba a da zalika eh, wa asbaha yadda zaku ala samki da wanne za a yi aiki za a yi aiki da urfu ko kuma za a aiki da urfu ba wana urfin da ya zo shi ne a ina hazal urfu almuta gayyaru la yi asiru baya tasiri ala haza shafi bi an da yamina sabata tun da rantsuwan ta riga kafin ya canza hazal urfi wa innama asiru fiha fi ma yi hadisu yau da su ba da hu sai dai wannan zai tasiri abu da bayan wannan lokacin da shi zai tasiri amma ba zai tasiri na kafin urkun ba a na kafin urku ina nan akan inda yake ran kwasa da yi wancan hakan nan yake eh, abin da kifi ba nama ne ba amma yanzu an koma ana daukan kifi ma nama ne kifi ma nama ne ba zai tasiri akan wancan ba ce ba zai kafara ba abu da sai ya kafara hmm. eh eh eh yawwa cikin da tun ya yi rantsuwar kafin ya shagwa ba zai kafara ba haka in ya ci kifi a lokacin nan ba zai kafara ba tun da kafaran tsohon ta riga canzawa kifi الشرط الرابع أن يكون بكيا بكيا فقر وصول شروع يا أن يكون العرف ملزما عرف أن يذم دولين أن يتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس وجن أبن ذلك نما أكلم مسافر to shi ma wannan urfu za a yi da shi haka الشرط kamisu. Hmm? shi ne aka ce baka kaman urfin dole ne mutane sun riga sun ɗauke shi dole shi ma shi kenan ya zama dole eh, sun riga sun ɗauke shi ba haram ne ba kaza ba suka ɗauke shi wani a dole sai an yi kaza kaga a urfu mutumin da zai je neman aure sai kaga a urfu sai ya je ya bibbi gaskiya iya ya gaggashe su musamman ma in an fara karkata za a shi dole da ya bibbi su Allah ba shari'a bane ba amma urfu ne ba matsayin gara dole ne ko ba dole ba a ƙasar hausa

a ina wanda wannan ni ba zan yi maka gare ta ba babba ce ka gara gara gara ba kan suna yi kila idan misalin an za a kai amarya daga gidansu ba ana sayan abinci a kai mata ba a sai mata taliya har manja a nakutan mu mun kira mu kira duk za ka yi mata ko shi kenan sai eh, an gwai mai ke kafa kawai ta haka ya shi za ka jera ce kai aure sunna ne aure sunna ne ta jeba za su kari zai zama bidiya kwanan nan ya yi zai zai haka wani dogon tarihi ne a gidan ne wofi ne aka bari na gane abin da ke kai maka wofin ne aka bari kuma wofoto ba jan ta kada in ta wofi wofi dole goke ya amma jan ta kan tsali ne ta a fasa ina ji na sanin gefe ya san barkiki ne na kika mamaki ai ba shekaru ne ba ba shekaru eh musamman ne an ce wani ne Ani ne na gari ba na gari ba wannan ma baya ne ka kai ba sunan sai ka dawo layi da zan sauke ba lura Ni ma baya gari na sani na gano ayi akwai magana da muka yi da kai a rinji ka faɗi kai da kai da faɗin yadda ga kai da fatin kalmar da a'a ah. eh yanzu zai ku bari الشرط الخامس أن يكون العرف غير مخالف عرف نن كذا يخاف ko bi dalili wannan zai mota mutamidi mutamidi to a bashi mutamidin muka ne sai za kana ka nassun yamna min fi'li shay'i yana hana aikata abu al-muta'arafi alayhi wa innahu la ya'malu bi ya isa haka mulahaza muwafa ba sai a tsora ta kai ba hmm?